Hello, barka da warhaka jama'a barkanku da zuwa barkanku da zuwa workshop WordPress 101 as WordPress Hausa. Um, wannan workshop ɗin presentation slide din zan yi magana ne akan menene WordPress sannan ta ya za ka yi amfani da WordPress da kuma wasu abubuwa da na beginners mafari. So da kuma platform da za ka je ka nemi ƙarin bayani akan wordpress so um, farko dai sunana sa'ad ahmad sa'ad ina zama ne a jihar adamawa ƙasa ta Najeriya so wayanda suke twitter za su iya tura min sako a twitter haka kuma wayanda suna whatsapp za su iya tura min sako a whatsapp sannan email ma aka iya tura min ko tambaya ko wani abu so um, so akwai abin na menene wordpress wordpress dai wani software ne wance platform wanda zaka iya creating website naka a ka na yanar gizo ko blog ko kuma application naka da shi So sannan WordPress kuma yana nan free ne ba tare da ka biya ko naira ba. So sannan WordPress yana ɗaya daga cikin softwares da ake kira content management system wato wanda zai allowing naka ka yi building blog shafin ka ko kuma website na kasuwanci saye da sayarwa da naka personal website da business site da koma menene. kowane website ko na waka da sauransu so um, wordpress kamar yadda na yi magana wordpress free ne yana da platform guda biyu akwai offline da online so um, wayannan ne abubuwan da kake bukata wurin gina website naka na wordpress da farko kana bukatan a domain ma'ana suna na website naka na biyu kuma kana buƙatan web hosting ana inda aka yi rijistan domain ɗin sannan na uku kuma kana buƙatan wordpress ka yi installing wordpress so wordpress yana da both online da offline duka za ka iya amfani da shi za ka iya downloading na wordpress ka yi installing na shi ka yi amfani da shi a computer ba tare da yanar gizo ba ba tare da intanet ba sannan kuma za ka iya platform nashi kuma yana using internet ne so um, a farko dai akwai wasu abubuwa da za ka ya kamata ka sani akan wordpress bayan ka je wordpress.com na platform na na wordpress wanda aka yi creating website naka akwai abin da muke kira dashboard dashboard yana kunshe da duk wani abu da za ka iya sarrafa website naka yadda kake so a WordPress. So ya ƙunshi abubuwa da yawa wanda za, mu yi shi a video a practical part na gaba zan ɗan muku bayani a kai. So akwai abun da muke kira post da pages. Pages dai post dai kaman abubuwan da kake sawa a shafinka wato a, a website naka na WordPress. abubuwan da na yi ko rubutu ko mujalla ne ko waƙa ko bidiyo ne duk dai abun da aka yi posting a ciki. So sannan pages kuma yana nan kamar, um, shafi ne wanda ka yi creating nashi misali kamar contact page ko kuma ace news ko videos, music. Wannan kamar shafi ne musamman akan. wani abu da kake so ya appearing na website naka, ma'ana shafi. So, um, akwai abun da muke kira blogging a WordPress. So blogging kuma yana dealing kaman functionality na website ɗin. Ma'ana in kana son adding kaman canja contact form naka zaka iya searching na blogging na contact form zai kawo ma da yawa sai ka zaɓi wanda ya ma sai ka. canja idan kana son ka sa chatbot ma'ana na'uran da zai ringa hira da mutane shi ma akwai plugin nashi so akwai abun da muke kira tim tim kuma shi ne kaman design na website naka ma'ana front end wanda duk wanda ya visiting website naka zai gani as kaman appearance na website naka so idan ka sa za ka iya editing ana editing nashi duka. so akwai customizer customizer shi kuma wani tool ne a wordpress wanda zai alayu naka da shi ne zaka iya canja duk abubuwan da ake so aka yi setup duk abun da kake so a wordpress sannan wordpress yana da wani abu zaka iya designing website naka creating website naka a wayan ma sannan zaka iya amfani da computer sannan baka bukatan ka koyi irin programming language da fari so akwai abin da muke kira codex codex kuma wani platform ne a wordpress wanda yana kunshe da ansoshin tambayoyi da yawa akan menene wordpress da wasu material kamar manuals wanda zaka akan wordpress so um, idan kana son ka koyi abubuwa da yawa akan WordPress sosai. Zaka iya zuwa shafin nan, sabon platform ne Learn WordPress. Zaka iya bin link ɗin, zaka je shafin zaka samu abubuwa da yawa akan WordPress. So, um, WordPress suna da abun da muke kira community, ma'ana suna da organizers kamar mutane masu wayanda suke amfani da WordPress da kuma wayanda suke da interest akan WordPress. akwai community da wordpress ta gina musamman sabida irin mutanen nan za su ana organizing program sannan kowane ƙasa suna da organizers da states duka so um, amfani idan kai joining community za ka samu benefit sosai domin za ka haɗu da abokanayen kasuwanci da yawa za ka koyi abubuwa da yawa za ka samu abokanaye sannan kuma akwai abubuwa da yawa da za ka yi benefiting a joining na meetup na wordpress so akwai online meetup da muke da shi kaman na ah, kowane har da gaya mu kowane kasa da kowane state akwai kaman mu nigeria wannan shine link namu na wordpress na yola sannan za ka iya sacin na kasanku da kuma yankin da kake so um, akwai abun da muke kira wordcamp wordcamp conference ne a uh, wordpress program ne wanda ana kwana biyu uku ana yi workshops a haɗu mutane daga koyi wurare daban-daban a duniya so za ka iya bin link, din ɗin nan zai zai baka bayani a kan shi so um, sai kuma ka yi following na post wanda ake yi a kan wordpress so um, So wannan shine karshen bayanin da zan iya yi a kan presentation dinnan na WordPress. So mu huta lafiya sai ku duba practical parts na WordPress ɗin, WordPress 101, WordPress Hausa. Ni ne naku Sa'ad daga birnin Yola, jihar Adamawa, ƙasa nigeria So idan akwai wani tambaya za ku iya yin tambaya a kai da ko ta email. da ta whatsapp na gode huta